وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar alhamis yau muna tara ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara da. bakwai wanda ya daidai da 26 ne ko da bakwai 26 ga watan biyu shekara ta 2026 kamar yadda muka saba mun hada farfajiyar wannan makaranta na alfaruk islamic academy domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da kuma karatun littafin talatuna na fi ahkamis siyar ah, mun tuke aya ta hudu a cikin suratul tahrim wanda wannan shine kuma darasin mu na biyar daga farkon fara tafsiri din zamu tashi a farkon aya ta biyar insha Allah ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن خلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات allah subhanahu سبحانه وتعالى فدك kafin mu amsa afwan kafin mu karanta mu fassara ayan ga wasu tambayoyi guda biyu da nake ga suna da muhimmanci saboda yanayin lokaci mu amsa su A na farko tana cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ilimi mai albarka da rayuwa cikin aminci tare da mu baki daya Allahumma amin ya rabbal alamin take cewa malam ina tambaya ne sai dukiya ta kai kamar nawa ne zakka takan hau kanta kuma idan ta hau kanka nawa ka kasa ta ka cire haƙƙin Allah na gode, to dukiya sai ta kai nisabi abinda ake ce ma nisabi shine kudin da sai ta kai a wannan yau da muke magana yana miliyan goma sha tara ne da ɗan ɗoriya sau da aka sha takwas kai da ɗan ɗoriya idan matuƙar kudinki ya kai miliyan sha tara kuma ya shekara ba wai da dukiya ta kai bane kuma ake fitarwa misali yau mutum ya samu miliyan sha tara to ba kuma zai cire zakka a yau ba sai har shekara ta zagayo ta riski wannan dukiyar ba ta kasa ba ma'ana ba ta kasa da wannan kudin ba idan shekara ta kewayo to daga nan ne za a kasabta kudin asalin wato gida arba'in kashi ɗaya cikin arba'in shine zakkan da zaki da za ki fitar ina fata mun fahimta a nisabin ina ganin na duba shekaran jiya miliyan sha tara dai ba kaɗan ne sha takwas da wani abu so sai mu ta kawai mu ce ne miliyan sha tara karanci sai ya kai kuma ya shekara za bayar wanda za ki ba zaka ko mutane takwas ne allah ya faɗe sa cikin alkur'ani to amma kuma sai take cewa sannan dan allah dukiyar da ke gurinka ta kai a yi zakka kuma akwai dukiyar wani a cikin dukiyar da ke wurin naka kuma da ka lissafa har da ita ne sannan kudin ya cika ya matsayin fitar da wannan zakka take to ai kuma kin ji ai ba zakka ke <laughs> kudin da ba naki ba ai ba ki zakka da kudin da ba ke ba zaki cira abin da yake na wani din ne ki lissafa sai ki gani idan kika lissafa ya kai nisabin can da muka faɗa sauran to shine zaki idan kuma kika lissafa bai kai ba kudin wani aiba naki bane saboda haka ba bata kai lissafin zakka ba idan ce kasa da abinda asalin wato muka muka ambata wato akwai mutane masu imani kwarai da ni akwai randa muke karatu a masallacin malalilu musa wani tsoho ya shigo jikinsa na rawa an cika a masallaci amma sai da ya shigo gaba tsakiya ya ce mu malam da allah nawa ne nisabin zakka daga murya a sai ce nawa ne zakar naira miliyan ɗaya to kuma ko lokacin na ga miliyan biyu da wani abu ne zakka sai na ce mishi ba ai miliyan ɗaya ba ta kai nisabin zakka ba wannan kawai sai fashe da kuka ya ce bai taɓa mallakan miliyan ɗaya ba ne sai jiya ta hanyar ɗan shi Allah ya sa ya samu shi ne yake so shi dai Allah ya sa kan ya mutu ya yi zakka na ce to ai baba ko ajiya fa kace aka samu sai ce to ai ko ajiya aka baka sai ta shekara kafin kai zanka ya matsa to a miliyan ɗaya da ba wani abu da shi ma zai iya cirewa a ce ai zaka ne sai baban Allah da ya so ka ci miliyan ɗaya ka kawai wancan kuma Allah ya yafe maka yanka kuma Allah zai baka ladan wanda ya zaka saboda ita eh saboda innamal a'mal wa innama likulli imrin ma nawa ko to wannan kuma take cewa assalamu alaikum Allah ya kara malin lafiya da nisan kwana amin tare da ku baki daya malin naji wani malami yana cewa zakka tana da sharaɗi idan za a da ta ina so a fada mana su to sharadin kenan ga sunan mun faɗa na farko ya kai misali ba a fitar da zakka a kuɗin da bai kai nisabi ba ko ba a fitar da zakka a kuɗin adashi kaga wancan da tace akwai kuɗin da ba nata ba kila uwar adashi ce ai ta tattara kudin jama'a su zo ta ce musu ta yi zakka kin ga sai ku kare a police station abin ba zai daɗi ba to sai ya kai nisabi kuma sai ya shekara sannan kuma akwai waɗanda Allah ya ce su za a ba su ne suna nan a cikin suratul tauba innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin har zuwa ƙarshe dan dai tunda kudin ki ba su kai ba ba sai mun tsaya lissafa su ba ana ba da zakka ga duk wanda ciyar da shi bai zama wajibi ba kin fahimta eh, in sun tafi gidan aure dama ai ke mace ke mace dama mijinki ma zaki ya bashi ballanta ra'ayarki hmm. eh eh ya ba mijinta eh mana ya halarta ah, ba zai iya bashi zai iya bashi ko ita din ce ma baban ne ba zai bata ba amma uwar za ta iya ba shi sau da kinga shi miji ba zai ba matan shi ba amma mata za ta iya ba miji da eh <laughs> to ka jiki shi ko sun ji Allah ya ce a babu haƙinmu hakan za ki rufe ido yan gwalagwalan nan ki kirga su wasu mazan ba zai shiga ba to in bai karba ba shi kenan wannan kan shi kin fahimci magana in bai karɓa ba wannan matsala ne daga gare shi ba wurin shari'a ba eh, za mu zo mu karanta da ku ai kuma za mun karanta a tsariƙu salihin matan abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an matarsa iyalinsa annan sulafin ya maganan ya maganan zakka fitar da zakka ce tana da akwai marayu a gidan sannan shi kanshi abdullahi ibn mas'ud ta fi shi dukiya ita ke ma tana ba shi kuɗi sagatar kan taimaka mishi da kuɗi to sai da aka saukar da maganar zakka sai ta ce ma Abdullahi dan Mas'ud ka je ka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama shin bayan kuɗin da nake baka da ɗawainiyan ƴaƴan nan da nake ɗauka ya halasta a zakka ma in ciro wani kuɗin kara maka da shi shine Abdullahi bin Mas'ud yake kike je ki tambaye shi da kanki <laughs> kaga abun wai kallabi ya ja rawani ko shine ce ke ki je ki tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ba tana jin nauyi amma haka nan ta tafi ta tambayi yana a nan yana ina ga ummu salama ce tace da ita da Allah ta tambaya mata annabi sallallahu alaihi ya halatta matan da ke ciyar da mijinta take taimakon ya'yan aishi kuma ta ba shi zakka Allah sallallahu da aka gaya mai ce eh ya halatta ta ta ba shi kun fahimci magana shi galibi ba a bayarwa ga wanda ya zama wajibi ga ciyar da shi kun shi namiji wajibi ne ciyar da ita yau inda ce ba ta da shi ko tana da shi ta ce ba za ta yi ba dole ka ya nema ya kawo mata ina fata an fahimta so hmm. da aka inda bai karba ba wannan damuwarsa ne maman Muhammad Lawal ba ma na shari'a ba ina fata mun fahimta kuma wancan da kika tambaya za a iya ba su Allah ya dacar da mu shikenan ku idan mutum ya hada da bashin da ake bin shi eh. a'a ya zai hada da bashi haƙƙin wani wanda shi yake bi a'a don kana bi ai ba kuɗi kaga sun dawo ne <laughs> ai ba su yawa ji kun fahimci magana ba za ka yi lissafi da kuɗin da kana bi to kana bi ina suke ai ba su sai sun zo hannunka kake da iko da yanzu kana wurin in kana da kuɗi musamman a Najeriya nan kuɗin na da nauyi kana bi wani bashi sai amfani da kuɗin ma ya bada cin hanci a hana ka ko kotu kuka je sai sa kuɗin masu lalace a ce sai da dubu bakwai bakwai zai iya biya kuma miliyan uku to an biya ka miliyan uku da dubu bakwai bakwai ma'allim ai an nakasa dukiya jama'a mun fahimta mm. to Allah dai ba kowa wadatan da zai yi wannan zakka din insha Allah Allah ta'ala ce asara buhu in tsallaka kunna an yubilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara Allah ta'ala ce tabbas idan har ba ku tuba zuwa ga Allah ba ma'ana ya ku waɗannan mata na manzo Allah sallallahu alaihi tabbas idan ya sake ku ubangijinsa zai musanya masa da wasu matan fiye da ku su zama na farko musulmi kaga ashe musulmi shi yafi kowa alkhairi idan aka ce wannan musulmi ne to yana da daraja fiye da wani wanda ba shi ba shi yasa ko a addinin musulunci yake da wasu haƙoƙi akan ka wanda wani bai da shi kamar misali tambayin da kuka yi game da zakka din nan ba za ka dauki zakka ka ba kafiri ba saboda zakka sadaka ce Allah ce innamas sadaqa duk abin da yake sadaka ne ba a ba kafiri dole sai musulmi kyauta ne ake iya ba wanda yake asalin wato akwai za iya ba kafiri zakka mu yakuri mu'allafatu qulubuhum amma kafirin da ake tunanin za a iya lallashi shi da zakkan ya shigo musulunci so wannan da Allah ta'ala ya faɗa ce musulmi sannan muminai kun ga ce akwai bambanci tsakanin musulunci da imani ba kowane musulmi ne mumini ba shi yasa ku ji annabi sallallahu alaihi in ya tashi magana wani wanda ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir inda ya san duk mutane ɗaya suke ba zai ce wanda ya imani ba to akwai musulmi wanda yake gama garin mutum da ya imani da Allah yake sallah yake kiyaye zakka da kalmar shahada da sauransu amma mumini shi ya wuce nan shi ne wanda imani da Allah da mala'iku da rana ta ƙarshe ya yadda da ƙaddara duk abin da ya same shi ya san daga Allah wani da wata matsalar ta same ta sai gidan boka da gudu ka kaga wannan kuma ta samu matsala manalla sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ta taka ta je gidan boka ko ko mai duba kuma ta taskata abin da ya faɗa a sallallahu alaihi ce ta butulce ta kafafce wa Alƙur'anin da aka saukar mini sana Allah ta'ala ce, a shi shine ma'ana masu biyayya ta ibatin masu tuba zuwa ga Allah wanda dukkan waɗannan siffofi iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun cika su shi yasa da Allah ta'ala ce abidatin ma'ana masu bautan Allah Wannan ya ce asalin wato sa'ihatin masu azumi shine sannan sayi sayyibatin ya haɗa masa zaurawa wa abkara da kuma ƴan mata a cikinsu. su to duk da cewa wannan aya ta sauka ne tana magana game da iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuka duba dukkan sifofin da aka faɗa nan sifofin iyalan nashi ne kuma ma sifofin sun gaskatu akan su matan da ake magana akan su sune ummuna Hafsa da ummuna Aisha radiyallahu asalin wato anhuma ku dauki ma ummuna hafsa wanda ita ce dai ai ta fitar da sirrin da duk ake magana akan shi ya zanyo saukan wannan sura ko to in kuka dauka na farko da Allah ya ce muslimatin mu'minatin ko sannan qanitatin har zuwa karshe Allah ta'ala da ya ce abidatin masu bauta in ka dauki muslimatin dama mun yadda musulma ce ba ma musulma ba ba quraishiya ce tsatsan da ta fito tsatso ne mai kyau sannan mu'minatin kuma masu imani wanda suke mu'minai na hafsa ta cika wannan masu biyayya tabbas tana biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ranta yi mata daɗi ko bai mata daɗi ba to da Allah ya ce masu tuba ai tuban nasu ne yasa Allah ya saukar da wannan aya sannan sa subhanahu wataala da ya ce masu bautan Allah sannan kuma masu azumi to wannan duk cikin iyalan sulafulan ma kusan ka ce ba wanda karar Allah ya bayyana tana da wannan siffan kamar ummuna hafsa radiyallahu anha saboda nan sulafula ya taba kai matakin da ya sake ta ko ya nufin sakin ta mun karanta a baya ai duk kunji amma me ya faru manzo Allah sulasulan na aikata wannan ko sai ga malaika jibril ya zo tun daga saman bakwai yazo ya ce da shi Allah ne ya aiko ni yana karanta maka sallama sannan yana cewa a maidana na hafsa ɗakinta saboda tana mace ce haka na tsawama tun qawwama ita mace ce tsawama mai yawan azumin nafila ƙawama mai yawan sallan dare Ya ce, wani sa wa min ya fil janna kuma tana daga cikin matanka a gidan aljanna in ji Allah ya ce faɗa ba to kaga wannan batun cewa mai bauta din Allah ya faɗa mai azumi Allah ya faɗi cewa tana sannan sayi sayyibatin cikinsu da kwai zaurawa ita ɗin ma haka ne ai tunda mijinta rasuwa yi annan sulasulama ya aure ta bal ma daga cikin abinda Allah ta'ala ya mata sai na umar Allah ya kare yadda a gare shi lokacin da mijinta ya rasu shi mahaifinta ya ja samu sai na Usman bin Affan shi ya fara samu ya ce mishi ya Usman ina ma da ka zo ka auri ta Hafsa ashe idan aka ga mutumin kirki da ya dace ba laifi ba ne an nemi a haɗa jini da tsatsau da shi sahabbai suka fara yin wannan da haka ba abu ne da za a zo a rinka zagin mutane ana ganin wai ko dan mace ba ta da daraja ba ne ko ɗaya wannan ba shi da zuci tun daga shi a cikin sahabbai Allah ya nuna wannan aya da yi masai na Usman magana sai sai na Usman bin Affan ya ce da shi ka ba ni dama in yi tunani zan maka bayani ma'ana yana buƙatar ya duba lamurransa tunda aure ba abun wasa ba ne. daga bisani suka haɗu sai ya ce da sai na umar ka yi haƙuri a duk lissafin da na yi a rayuwata ba ni da bukatar aure a yanzu ba don raina baya son hafsa ba kun fahimci wannan ko sai je samu na abubakar kuma rafiyar anhu shi sai na umar kenan ce da shi ina ma da ka auri ta hafsa sai sai na abubakar ya shiru shi bai ce masa eh ba bai ce masa a'a ba kamar yadda na usman ce ya bayani ba sayyidina umar sayyidina umar sai ji ba dadi a rai sai tashi ta fike kyala sayyidina abubakar bayan wani lokaci kaɗan sai ga annabi sallallahu ya bayyana yana neman auren ummu na hafsa sai da aka yi auren aka gama sai sayyidina abubakar ya zo ya same shi yake da shi ya umar babu mamaki a lokacin da kai mun magana hafsa ne maka shiru bai maka daɗi a ranka ba yace ai ba babu mamaki bane kai ma ka fahimta ta a tare da mutum a lokacin sai ce to kai hakuri amma dalili na ne, Allah shi ne shaida ina zuci zuci zan zo in maka magana da kaina in nemi auren Hafsa sai na haɗu da annan sallallahu alaihi wasallam sai ce da ni ya bakarin ina da tunanin ina da nufin zan nemi auren Hafsa amma ba yanzu ba yace jin annan sallallahu zai nemi aurenta sai na murƙushe na waksan ma na sawun giwa <laughs> ya take na rakuni yace sai na danna nawa na fifita soyayyan annan sulasula magare gare ta fiye da ni amma ka yi haƙuri inda na ce maka ai annan sulasula ma zai zo to da na fallasa sirrinsa kuma baya halatta an fallasa sirrinsa in kuma na ce maka ba na son ta Allah ya san ina son ta a raina na dai fifita son da annan sulasula ke mata ni akan nawa ina fata mun gane wannan to wannan sai nuna darajar da ummuna hafsa take da shi ku duba ku gani yanda gidan da ta fito da kuma irin yanda hatta manyan sahabbai suka kai ga nuna ƙaunansu gare ta da yadda kuma a ƙarshe ta tuƙe a gidan annabi sallallahu alaihi ta zama uwa ga dukkanin mu'mini saboda haka dalilin wannan dogon sharhi shine ya nuna muku cewa babu wani kafa da za a shiga a zagi iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata kafa da za a zo a aibanta su ko a soke su ko a nuna ai sun yi laifi to in sun yi laifin Allah ya ce a gafarta laifin sai ne babu <laughs> ina fata an fahimci wannan na sha faɗa kuma kuma zan maimaita muku da a karatun maza ne ta yawa maimaita a cikin alkur'ani gaba ɗaya ko hadisi babu inda Allah ta'ala taɓa faɗin kuskuren sahabi face ko kafin ya faɗi kuskuren ko bayan ya faɗi kuskuren kuma ya ce ya gafarta ne shi Allah bai taɓa faɗin kuskuren wani sahabi ba face tare da gafara a tare da ita ba sau da haka menene kuma abin tada hankali mutumin da Allah ga an ce an gafarta ne shi kuma waɗannan kurakurai da kuka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suna yi wannan kuskuren mugata ne a gare mu saboda inda ba su kuskuren an gyara ba mu muka zo muka yi kuskuren ba yanda aka gyaru sai dai mu mutu cikin bala'i da zunubi to amma ku da ya faru a kansu aka gyara kuma da aka gama gyaran Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an Allah ya ce dinna yadda da kar wanda ya taba su nayi ne dan rahama gare ku yan baya ku gane da ake warware matsala idan ta faru Allah ta'ala ya datar da mu to in mu kalli daga farkon wannan sura har zuwa nan dan daga nan magana zaka juya zuwa wani gaba Allah subhanahu wataala ya bude wannan suran da kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da tambayarsa cewa me yasa yake haramta wa kansa abinda Allah subhanahu wataala ya halarta masa wato kaman yin sadaka da garsa ko shan zuma dan neman yardan matansa masu nuna tsananin kishi amma Allah ta'ala ya gafarta masa domin shi mai gafara ne mai jin kai mun ji wannan a farko sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da ya tabbatar mu annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa shar'anta ya shar'anta mu'minai hukuncin warware rantsaran kansu ta hanyar yin kafara idan sun ga cewa aikata abin da suka yi a ransu da suka yi maransu alkawari wannan abu ya kamata su barranta daga gare shi sai Allah ya faɗi yadda mummunai za su yi kafara shi ne muka yi maganar kafarar rantsuwa wanda kuka kai tambayoyi a kansu sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuna ya tuna lokacin da ya kebance matarsa Hafsa ya sanar da ita wani labari ya kuma umarce ta da kada ta sanar da kowa wannan labarin amma sai ta sanar da Nana Aisha sai kuma Allah ta'ala ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abinda Hafsa ta yi sai shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ita sashin wani abu wai koye mata wani sashi bi ma'ana Allah ya nuna Nana Aisha cewa duk da an gaya mata magana to akwai abin da kuma an sanar da annabi ita ba bata san shi ba saboda ya nuna fifikon shi akan kowa da kowa malamai suka ce za a yi darussa a cikin wannan ayoyi da muka karanta daga farko zuwa nan kamar haka na farko baya halasta ga wani ya haramta abin da Allah ta'ala ya halalta masa ko da kuwa abin nan ya zanto cewa ga shi yanda shi yake so ko baya san shi inda Allah shi ke da ikon ya halalta wani abu ko ya haramta saboda ya ce limatu harrimu ma ahallallahu lak idan Allah ya halalta ka haramta ma asalin wato kanka sannan kuma darasi na biyu shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan sura ya nuna cewa shi bawan Allah ne cewa shi bawan Allah ne daukaka ne da daraja na karshe saboda a kira mutum da bawan wani abu da ba Allah ba shine kaskanci amma duk wanda aka jingina shi da abu mai daraja to shi ana nuna darajar shi ina fata mun fahimci wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ko a hadisi yake zargin mayun duniya masu bautan duniya yake ka isa abdul dinar ka isa abdul dirham tit da bawon dukiya tit da bawon dinariya wanda ke neman kuɗi ba addini tare da shi ina fara kun ga jingina mutum da wannan sai nuna kaskanci to amma duk inda Allah ta'ala ke so ya daga daraja annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani sai ku ga yana jingina shi da cewa bawan sa wa annahu lamma qama abdullahi abdan idza salla fa'auha ila abdihi ma auha wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi subhanalladhi asra bi abdihi duk in ka duba waɗannan matsayin kusan guda tara ko goma sha a ƙur'ani inda Allah kira shi da abdu abdu abdu za ka ga duk wuri ne na girma da daraja shi yasa Allah kira shi da wani. to cewa nan sulafula bawan Allah ne ba kaskanci ba ne bal sai in ma mutum bai san menene ubudiyya ba saboda idan mutum ya san menene ubudiya nan ne ma zai gane yadda Allah ya girmama sha'anin annan sulafula sannan kuma cewa manzan eh, Allah ne ya nuna cewa darajar shi ba ɗaya ke da na kowa ba shi yasa annan sulasulan ke cewa babu sunan da kuke kirana da shi in ji daɗi fiye da ku ce da ni abdullahi wa rasulu ku ce ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne yace duk duniya ba sunan da in kuka kira ni nake jin daɗi da wannan kiran saman wannan to kaga wani kuma ya zo yanzu ya ta cewa annabi ba mutum ba bane annabi kaza ne wannan sai nuna gaskiya ba a fahimci yadda hadisan suka zo ba da makamantansu sai zama kamar wuce iyaka ne muna fatan kuma Allah ya sa a fahimta a gyara ba faɗa muke ba gaskiya muke faɗi sai na uku shine a cikin ayan za fahimci dole ne ga magidanci ya san wane kishi ne na mata zai ɗauka da muhimmanci wanne ne ko ba zai ɗauka da muhimmanci ba saboda kun ga abin da ya janyo ayan ta sauka kishin da wace ta nuna na nawa ne aisha na na khadija ha na na hafsa kun ga ai kishin da ta nuna da fushi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a haramta ma kanshi kaza sai Allah ya ce a ka a haramta kaga a ce wannan fushin da ta yi kenan ya halasta dai ba ta hakuri ya lallashe ta wannan ya halarta amma haramta ma kan shi wani abu wannan ba abin da kuma ya kamata ya kula da shi ne ya bashi wani muhimmanci ba ita dai abin da yake haƙƙinta dole a bata haƙƙinta kuma haka annabi sallallahu alaihi yake rayuwa da matan shi saboda wata rana yana zaune da sahabbansa sai ga baiwa za ta kawo masa abinci tana ɗauke da abinci kuma sai ga wata baiwa yar safan na na Aisha ta taho da gudu duk ga fili ga komai amma ta zo ta banka da abincin da ke da ke kwanan wannan baiwa sai da ya fashi malala na yi mamaki ce ke zo nan na zuwa ce wa ya turo ki dan da ganin wannan ba ya kanta ba wa ya turo ki ta ce mai ɗakin gaba hajjiya ya rika shi ita ta turo ni malala asula lafi ya rinka sa hannunsa da kansa yana yana kwashe abincin sannan kuma sai ya tattara kwanan da ya fashe sai kira ummuna hafsa ce nake ga kamar ita ce ta aiko masa da abincin ko ɗaya da zai ya ce to ina take ta zo ta je ɗakin na na ta zaɓi kwano gangariya ya ce abinci dai nawa ne na yafe amma kwano wallahi sai kin biya ta tun da kika fasa kwano bai fi kwano ba ci bari kallo bai <laughs> yanzu ma na ya ci bari kallo ina ayan zamani ma na gaba su zan shi ba yanzu ma ana kwano ne ko gilasan sai dai turare ko ko kuwa ko yanzu ana yi hmm? da na sa ana su kiristal ko an koma musulmi ba mu sani <laughs> to manala sallallahu alaihi wa sallam sai da yasa sa biya. kun ga a wannan lokaci ya nuna muku cewa annabi sallallahu mutum ne adali adali na karshe duk yanda yake da kusanci da mutum in ye ba daidai ba baya goyon bayan rashin daidai to shi ne annabi Allah ta'ala ke nuna mishi game da wannan sai na hudu shine mun fahimci shar'anta wa mu'minai kafara rantsuwarsu idan sun warware ta idan mutum ya rantsuwa sai kafara kuma kafarar rantsuwa ne yake da kafaran azumi kamar yadda muka yi bayani a baya bayan an yi tambaya na biyar mun fahimci bayanin girman matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da kariyar da Allah yake ba shi tun daga ina Allah ce a fara buhu in tsallaka kunna ko wannan ayar ma wasu malamai na cewa sayyidina Umar ne ya fito tsakar gida annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo daga masallacin kun san ko da ya dawo bai tsira ba wata sai da ta kalle shi ta ce me yasa kai kwana 29 ba kai 30 din ba ta ce kuma da baya nan mun fi kowa shan wahala tunda kaga ko gas ne ya kare ba su isa su je su gaya mishi ba sai dai a girki da gawayi in babu a ta jika <laughs> abin da yake gurasa ne da ruwa ana dannawa haka nan da hakuri amma ki kifaɗi irin na mata ba lallai su nuna maka ba wasu matan duk da za su sha sun gummata sashi akan wai su nuna sunan sun gaza ta ce da baya nan mu muka fi kowa damuwa da shiga damuwa amma yana shigowa ita ta fara kallo ta ce me sa ba kai wata ɗaya ba lantarki a sallallahu alaihi kuma yana da hakuri yanzu kai kana shigowa gida aka gaya maka wannan ya ne zai faru ai sai abin da sai abin da Allah ya kuma sai abin da Allah ya to amma sai kawai ya fara fatawa bawan Allah Na ma Abdullahi ne sai yake cewa ai wata kwana 29 ne dama ko talatin? sai in ya ɓoyu ne ake cika shi talatin ka ji ba ma'ana waye burge tsakanin shi da ita shi kawai ya nuna ma kawai irin wannan ma bata san barka a bata ilimi bata ma san me rayuwa Sau da Bala a ɗauri kashi ko a bata igiya kawai sai bata ilimi a makakun wannan gashi duk duniya na amfana da wannan ilimin nasa to wannan kenan sai na shida malamai suka ce daga cikin kyakkyawan mu'amalar manzo Allah sallallahu alaihi ga matansa kasancewarsa baya kididdige musu dukkan abubuwan da yake zargin su da aikatawa na laifuka kun ga an ce ya faɗa mata wani abu wasarra kuma ya ɓoye wani abu bai faɗa mana na Aisha ba Allah ya sanar da shi amma ba duka ya faɗa mata ku gane nan akwai fa'ida sosai ba duk abin da ka sani ne sai ka faɗa mu kowa abin da ya shafe shi ka ba sanar da mutum gwargwadon abin da zai zama maslaha tsakaninka da shi saboda wani abu ka faɗa ne da yawan mutanen da kake mu'amala da su akwai wanda ka san wani abu game da su wanda da yau za ka fito ka faɗa musu to hatta alaƙarka da su sai ta yi rauni ko ta samu matsala haka ne ko ba ta bari wata ta zage ki an yi screenshot an turo miki kuma kin gani don haka daga ranar duk status ɗin da ta yi in ma da ke take kin gani la'alla kuma akwai ta alaƙa ta amfani tsakaninki da ita wanda yau da zaki nuna mata kin sani to wannan sai ta kunya ma ba za ta iya ƙara waiwayen ki ba ido da kunya ba za ta iya ba dole sai dai kuma ta haƙura da mu'amala wanda ke kuma kila kina da buƙatar wannan mu'amalan saɓanin wanda ba wancan ta farko ba ina fata mun gane abin abinda laraba ke cewa ma li kulli makanin makal wa li kulli maqalin makan kowane wuri da abin abinda ake faɗansa kuma duk abin faɗa yana da wurin faɗinsa ba ta ko kun fahimta ba Ah. yanzu mace sai ta zo rikicinta ma da mijinta yaranta suna makaranta a tana to ai babanku ne fashe yanzu ba a yi muku wai zai fara bala'i gidan nan to su <laughs> ya ki so kike su canza uba su je su siyo wani a kasuwa ko me kike so ya faru da an abu wata kuma ko a daki suke sabani sai ta ɗaga murya dan 'ya'yansu san ba a tausayinta haka za ki ta nuna mu shi kenan sai su sa masa kinsa da makamancin wani lokaci ya cika? to ya kuri na ƙarfi ne Allah subhanahu ta'ala baya zaɓa mun Allah sallallahu alaihi sai abin da ya fi kyau da nagarta kun ga ya nuna waɗannan matan da ya zaɓa ne shi asarar buhu asa anan ba ana zato ba ne, tabbaci ne tabbas in har kuka bari a nan sulasulam kuka fusa tashi ya gaza haƙuri ya sake ku to gafa irin matan da Allah zai bashi ina fata mun fahimta wannan maganan ta in ta tuba illa ta qasabat kuma zuwa ƙarshe da asarar buhu in tsallaka kunna malamai suka ce sayyidina Umar ne zo tsakiyar gidan Annabi sallallahu alaihi tsakar gidansa ya daga murya yana ma iyayen mu'minai nasiha waɗannan duk kalmomin da kuka ji na Qur'anin nan sayyidina Umar ya faɗe su sai Allah ya dawo da su a matsayin wahayi wanda wani yana daga cikin martabansa da matsayinsa da darajar da Allah ya bashi to insha Allah mun zo aya ta gaba za mu ji an gama da gidan annan sulasallam yanzu mu kuma za a zo kanmu a gaya mana ne ake so ne saboda mu matar mu shiga irin yanayin da mu ba za a aiko annai ba za a aiko mala'ika bai warware matsalan mu ba haka ne ko yawa matsalan mu na cikin biyayya ne ga sunna don Allah ya dara ranar litini kenan sai mu dora bi idnillahi ta'ala daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mana kuma ya gafarta mana sai mu je littafi na biyu insha Allah